وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ما يحق أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa juna lare da marhabin da sake haduwa a matsalacinmu na jami'ar abokan tafawa balewa a nan bauchi yau 11 ga watan ramadan shekara ta 1447 da ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna karatun alkur'ani da tafsirinsa a cikin suratul isra har yanzu muna nan akan kokarin fassara da bayani akan waɗansu ayoyi daga cikin wannan sura tun daga kan aya ta 60 ina tsammani ko وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ألا لما adam ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من خلقت طينا نعم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الذي أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كتنا يا عند مكتشد ملائكوك يسجد على آدم فسجدوا ملائكون سيسوك suka إلا إبليس سيدي إبليس شيبه يبا qala a asjudu liman khalaqta tina yaki kuma yana cewa ni ne zan yi sujada wa wanda ka halicce shi daga tabo qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayhi iblis ya ci gaba da cewa ubangiji ka ga wannan din da ka girmama shi sama da ni la in akhartani ila yawmil qiyamah wallahi da za ka jinkirta mu zuwa tashin kiyama ka kashe ni ba ni ko ba zan mutu ba sai na ga la ahkani kan taho illa kalila sai na ga na daidaita al'umarsa sai na yi kace-kace da su sai na bata su gaba daya illa kalila sai dai dan kaɗan daga cikin su da hafsai ubangiji yace je ka an baka kai ta zaman faman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikinsu su fa inna jahannama jaza'ukum to jahannama ita ce sakamakon ku jaza'an mafura jahannama kuwa sakamako ne cikakke wastafzid man istata'ta minhum bi sauti kuma an baka dama ka je ka rikita kwakwalwar wanda ka samu dama daga cikinsu da sautinka sannan kuma wa ba alaihim bi khailika kuma ka kai musu hari bi khailika wa rajlika ta sama da ƙasa ta hanyar ababen hawa da kuma tafiya a ƙafa duk inda za ka same su ka je ka same su wa sharikun fil amwal kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu wal aulad kama yi tarayya da su a cikin 'ya'yansu wa'iduhum kuma gaje kai ta dora musu alƙawura na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura ba komai shaytan yake alƙawari wa mutane ba sai dai alƙawari na rudi inna ibadi laysa laka alayhi sultan hakika bayina kam baka da wani karfi na iya juya su wa kafa bi rabbika wakila kuma hakika ubangijinka ya wadatar a matsayin abin dogaro Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi da muka ji mun gama yin bayani akan abin da ya faru tsakanin iblis alaihi la'anatullah da shi da ubangijinmu tabaraka wa ta'ala da kuma irin gata da Allah ya wa annabi Adamu bayan ya tsine wa iblis da kuma niyyar da iblis yayi ta cewa sai ya fata annabi adamu ta hanyar lalata zuriyarsa ya cutar da annabi adam din shi kansa kama akhara da abawaikum min aljanna domin shi ya sanadiyar fitarsa daga aljanna kuma shi ya sanadiyar da annabi adam ya fara saba wa Allah wa asa adamu rabbahu faghawa har annabi adamu yayi laifi sannan shi ya sanadiyar duwata wata wahala da ɗan adam ya shiga cikinta shi shine farko don Allah ya ce fatashqa za ku wahala in kuka bar aljanna gashi muna ciki to sannan kuma mun ji abinda Allah ya gaya mana dangane da yadda Allah ya ce duk wanda shaitan ya samu dama ya batar da shi ya je gwada to kuma yana gwadawa kuma yana samun nasara abinda muke yawan faɗa shi ne ba wanda zai iya samun kukuta daga shedan illa mana asamahullah sai dai wanda Allah ya tsare shi kawai shi yasa kullum in za yi karatu da idan za yi duk abin da ake neman albarka a ciki to sai mu nemi Allah ya tsare mu daga shedan shi yasa muke ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin mu karanta alqur'ani domin inda shedan a ciki kowanne al'amari in shedan ya shiga sai ya lalace don shaitan ne la'ananne ne to wannan tsinuwar tasa duk wanda ya shafa sai tsinuwar shaitan ta shafe shi to wannan dalili ya sa a cikin karatuttukanmu za mu ji a ƙarshe wasu hanyoyi ne ake bi da za a iya shiga cikin inna ibadi laysa laka alaihim musulman bayan Allah da shaitan baya da sulɗa a kansu amma wannan karatu ba na yau ba ne. karatun yau shi ne wastafzid man istata'ta minhum bi sautika wa atlib alaihim bi wa rajlika wa sharikhum fi amwal wal aulad wa idhum Allah yake an bawa shaytan dama dama ta ƙudurar Allah kauniya Ƙaddarar Allah da ya tsara a rayuwar nan akwai kaddara da ta shafi rayuwa to kaddarar da Allah ya tsara ta a tsarin yadda rayuwa za ta zama kuma komai Allah ya akwai hikima a ciki saboda ka a cikin halittar shedan duk da Allah ya san shedan ba shi ne bane bata zai to Allah baya yin aikin banza wannan halittar ba a banza yin shi ba akwai dalili sannan kuma akwai mutanen da dama Allah ya halice su saboda su 'yan wuta ne kuma kun san su ai kowa shi ba wanda bai taba ganin dan wuta ba to irin waɗancan matsiyatan inda ba shi dan taya za su shiga wutar akwai mutumin da in akwai wuta a wurin ka yau ya kamata ya shiga inda ba don Allah ne da hakurinsa yake barin mutane ba ma taraka ala bahri hamin dabba da kowa sai ya mutu saboda wani in ya kaftar wata tsiyar wallahi zaka bi inda ba don hakuri irin na Allah ba me yasa ba za a tashi kiyama yau ba in ka ga baka shiga haka ba ba a cuce ka bane in kuma an cuce ka kaɗan aka taɓa ka wanda aka taɓa shi sosai wallahi abin da yake ji a ransa to inda ba don waɗancan mutanen da Allah maɗaukakin sarki zai ce ku shiga wuta wa junudu iblisa ajma'un ku da rundunar shedan duka ku tafi tare to inda ba don shedan da zai jagorance su su je can ba ta yaya za mu mu samu waɗancan mutane duk a inji za su su ga wuta zaka duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki kuma wannan iblis din ne ɗaya daga cikin makamai na yin jarabawa mutane Allah maɗaukacin sarki yana yin jarabawa kuma ɗaya daga cikin tambayoyinka shi ne ka amsa yadda shaitan zai zo ka nuna yadda za ka iya kukuta daga hannunsa to wannan ma hikima ce a wurin Allah mutumin da ya iya tsira daga sharrin shaitan to wannan zai iya tsira daga kowane irin sharri kuma ya cancanci samun rahamar Allah to Allah ya ba wa shaitan dama a kaddararsa ta kauni cewa je ya rikita kwakwalen mutane shi ne ma'anar wastafis manista fa'ata min bi sauti ka je ka yi amfani da maganganunka da sautinka mutane su rudu da sautinka su bi ta inda suke jin sautinka kana kaɗa kararrawa su bi wurin sannan kuma waɗanda kai sauti suka bi ka su bi ka waɗanda ba su bi ka da sauti ba ka bi su har inda suke birajilika ka je akan kafarka bi ka je akan abun hawa duk abin da kake da shi na hanyar da za ka iya isa zuwa mutane ƙasa-ƙasa gari-gari unguwa-unguwa loko-loko gida-gida ɗaki-ɗaki mutum-mutum dukkan su ka shiga ta ko'ina ka ratsa mutane kai ta jawo su faman tabi aka min duk wanda ya yadda ya bi ka idan ka kai masa hali sai ka farauto shi to ya zama naka fa inna jahannama za jaza'an mawfura kuna fahimta lokacin da Allah ya ce wa annabi Adamu ya halicci aljanna a lokacin da Allah ya halicci aljanna ya ce da annabi Adamu ya shiga uskun an ta wa dukan janna. tun kafin Allah haka ya san nan ba wurin zaman gaba ɗaya ne. ai Allah ya san annabi Adamu tun kafin nan wa iz da rabbuka min bani adama min zukurin dhurriyyatahum dama Allah ya halicci mutane gaba ɗayan su a tsatson annabi Adam amma sai mai da su a jikinsa duk mutanen da annabi da za su rayu a duniyan in dai bil adama ne suna cikin tsatson annabi Adam sai ya tara su sai ce kuma ya shiga aljanna ai ka san ba za a zauna dama a ci gaba ba saboda in an zauna duk matsiyatan na cin aljanna za a haife su kuna fahimta to waɗanda ba za su dawo waɗanda sai Allah ya sa a ƙaddararsa kuma ya baya wa shaidan dama ya je ya farauto ya fito da annabi adam saboda a ƙaddarar Allah ba zai ci gaba da zama a cikin aljanna har ya haiku a ciki ba saboda kar a haifi bara gurbi ya zauna a inda bai cancanta ba kuna fahimta sai Allah ya ba wa shaitan dama ya je da sautinsa kuma ya je da kafarsa kaga bi sautika wa ba alaihim bi khailika wa rajlika kenan sai ya isa zuwa ga annabi adam fadallahu ma bi guru sai ya fito da shi sai Allah ce da ku din ku biyu da shi iblis din ihbitu min hajami'a duk ku fita ku sauka ku zauna a duniya walakum dukkanku fil ardi mustaqar yanzu a ƙasa za ku rayu wa mata'un ila hin ana fahimta to sai Allah a hikimarsa sai ya sa wanda duk zai dawo ya shiga nan cikin aljanna kai Adamu zaka dawo sannan daga cikin ka waɗanda suka bi ni to za ku dawo ciki amma yanzu kan ku fita kai kuma iblis tunda kai dan wuta ne kai kuma annabi adam dan aljanna ne ku je ku rayu kai annabi adam da waɗanda za su bi daga cikin zuriyarka wanda za su bi ni za ka tattaro su zuka za ku je aljanna kai kuma iblis za ka tattara naka ku je wuta to haka kaga hikimar a bar iblis nan idan ya shigo a idan aka ce an hana iblis ya rayu to kowa a cikin kaddarar Allah ba zai zama an samu waɗanda za su ɓata su je wuta ba nan. shi kuma Allah a ƙaddararsa da tsarinsa da hikimarsa ya sa akwai mutanen da dole sai sun shiga wuta kuma kamar yadda muka ce a baya kai ma ka san irinsu to shi yasa sai Allah ya ba wa shedan dama shi ya zai ta aiki ya ɗabi ɗan uwansa kuma shi tun a ranar ya karɓi takardarsa ta shiga wuta don haka shi ya riga san ina zai je bai da wani bai da wani matsala shi yanzu waɗanda ba a sani ba ne shi ɗan sai ya zo ya ta ƙoƙari ya ta farauta sai a tara adadin waɗanda za su tafi wuta kaga ashe rayuwar ɗan akwai hikima sannan duk waɗanda suka ce za su bi Allah da haka ne za a iya gane waye na gaske waye na karya saboda idan shaidan bai zo ya yi aikinsa ba ta za a yi a raba tsakanin zare da abawa ashe akwai hikima a cikin duk abin da Allah yi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya ce da shedan ya ba shi dama ya je istifzazin wadda duk ya samu dama wastafziz man istata minhu sai Allah ce bi sautik ibnu jarir ne tabari yace dukkan abin da shedan zai iya riya wa mutum ya saurara da kunnensa wanda wannan abin na sabon Allah ne sautu shedan don haka ba sai an gaya maka ba duk abin da ka san idan kunnenka ya ji sabo ne jin wannan abin to sautin shedan saboda haka duk waɗanda to ala abwabi jahannam duk waɗanda suke kira akan kofar jahannama mutane su bi su waɗannan dukansu da sautin shaidan suke magana ai ba shaidan ne zai fito da kansa ya sa babban riga da hula yana ce ku zo ba a'a zai fito ne a cikin siffar mutum ɗan uwanka sai ya zo yana sa kalmomi na zirin zance wanda daga wannan maganar za ka iya gane wannan maganar ta shedan ce to ne sautin shaidan duk maganar da mutane suke faɗa wadda a cikin wannan maganar akwai yaƙi da Allah akwai ƙarya ga Allah akwai yaƙi ga addinin Allah akwai rusa addinin Allah akwai umarni akan a saba wa Allah akan a yi shirka wa Allah wannan duka sautin shaitan ne dukkan maganganu da suke kiran mutane zuwa ga abar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a yi adawa da shi a sama masa yan adawa cikin waɗanda za su rinka kawo abubuwa na bidiyoyi saboda mutane a mantar da su na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a tsora su akan koyarwar waɗansu a dora musu yadda suke girmama waɗansu kamar yadda ake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da kaji suna magana sautin shekan irin mutanen nan da suke yin maganganu wanda daga jin wannan maganar ka san tsantsan sabon Allah maganganu irin na batsa a fili ko a social media ko a cikin fina-finai waɗannan daga jin wannan sautin sautin shekan ne kaɗe-kaɗe da kake ji na mazamiru shaifa irin waɗanda suke sa ƙwaƙwalwar mutum ta daina tunanin addini ta daina tunanin zikirullah Allah zai bihi ta tuma innul kulu sai dai ta rinka jin daɗin kaɗe-kaɗe ba ta jin daɗin idan ana ambaton Allah wannan sauƙin shaiɗan ne duk abin da ka zai ji wanda wannan abun ba mai kyau ba ne a addini to ne ma'anan sautin shaiɗan kun fahimci wannan Shi ne, shine ta fata min hun bi sauti sannan abu na biyu shi ne Allah ya ce na baka dama kuma kana iya zuwa ka kai musu hari don ka farauto mutanenka ka je musu ta sama da ƙasa akan abun hawa da kuma a ƙafa shine ne birajilika da kuma bihailika shetan ba wai kawai zai zo bakin hanya ne ya tsaya saboda ya zo ta sama ko saboda ya zo da kafa sai ya sallama a gidanka sai kafta ce ni ne shedan a'a idan ya kai hajin sai Allah ya bashi dama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana yajri min ibni adama majra dam har cikin jikinka zai shiga sai ya ratsa jikinka irin yadda jini yake circulating a jikinka haka shaytan zai iya shiga ko ina a cikin jikinka sannan shaidan din ba shi kadai ne, shi yasa ce ka tafi da rundunarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kowane mutum a duniya yana da wakilin shaidan a cikinsa. sa shi ne shaidanin da ke tare da shi wani Allah ya taimake shi nasa shaidanin ya musulunta ya bi hanya don ka ba zai umarce ka ba zai mai kyau wani kuma idan Allah ya gada makaddara kaddara tana kanka to shedan ɗinka wakilin wancan ne kuma kafili ne kamar ne shaitani tsana lilin san Uku shi ne wanda kullum sai rinka kaya maka kalmomi na ka kafurta kala kafara qala inni bari gummin sannan idan shaitan ya zo jikinka shi inna innahu rakun huwa wa qabiluhu min haitu latarar ba ganin kake ba amma shi yana ganin ka sannan shi shaidan halittar jikinsa ba halitta ba ce irin namu wanda yake da gangan jiki jauhari jauhari shine gangan jiki wanda yake zaka iya gani da ido zaka iya tabawa zaka iya jin motsinsa kuna fahimta wanda organs of sense ɗinka suna da alaka da shi amma aljannu organs of sense ɗinka akwai wani ɗaya da yake iya riskar su ya gane suna nan yanzu in suna nan anan suna zazzaune a cikin ku kuna gane kuna ganin su ha ba gane sun shigo to wannan shine tsarin da Allah ya wa halittar aljannu su gangan jikinsu kamar yadda wato su suna da gangan jiki ne nurani gangan jiki ne kamar yadda haske yake tunda da wuta aka halicce su kuma min marijin min na wutar ba wai gaushi din ba harshen wutar kamar a ce wuta yana ci barba sai a ɗebi iya zallan flam ɗin, da shi ne Allah ya halicce su to kaga tun da flam in ka hure a zai shiga iska ko to kamar irin wannan haka Allah ya halicce su shi yasa in za su yi tafiya daga nan kawai sai dai su je su kulla a can wurin qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min sa'an sa'annan kuma idan aljani shi yana wuri zai iya zuwa kai tsaye sai shiga har cikin jikinka sai iya zuwa ya rasa yana yawo a jikinka irin yadda jini yake tafiya a jikinka kamar yadda daga zuciyarka ake pompin din jini ya je ko ina to shi ma shaitan zai iya ratsa ko ina sai dai wanda Allah ya tsare shi baka idan yana so ya sa ka Allah ya ba shi dama alam tara anna arsalna na ala kafirina ta'ussuhum azza saka zai iya kai maka hari ya zo ya shiga cikin jikinka kuma ya saka kai ko ya saka karkai kuma yana iya shiga cikin kwakwalwarka tunda yana bin majirar dam a cikin kwakwalwar ko da mutum ai akwai jijiyoyi waɗannan jijiyoyin waɗanda su ne suke storing din information na jikin tunaninka sannan su kuma suke sarrafa idan za ka tuna kayi ko kar kayi sannan su suke alaƙa da idan wannan brain din naka ba shi yake da alaka da yanzu na daga hannuna ai ba ba wani abu na kunna na janna masu control sai na ji na daga ba da ka da yake baka sakon kana ji kana so ka daga sai ka ji ka daga to shedan yana iya zuwa sai ta jijiyar da take ba da wannan umarnin tun da jini ne daga cikin zuciya ke harbawa ya aika zuwa kwakwalwa kwakwalwa kuma sai ta rinka sarrafa tunaninka amma sentar kwakwalwar ai jijiyoyi ne a ciki kuma jijiyoyin tushensu daga zuciya ne to shedan kuma tun da yana bin inda jini yake bi ba ka zai iya zuwa sai shiga cikin kwakwalwarka sai je jikin jijiyar da take da information din za sai distorted din information din to shine sai iya sa ka sai ka yi abin da ba daidai ba sai sa ka kai duk shirmen da kake yi sai sanya maka tsananin jaraba sai sanya maka tsananin son sako sai sanya duk wannan abun a cikin kwakwalwarka yake sawa kwakwalwa kuma tana da alaka kai tsaye daga zuciyarka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin gangan jikin mutum akwai tsokar da idan ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau idan ta ɓaci gangan jiki ya ɓaci ita ce zuciya so da zuciya ita ke umarnin ita ke tura wa kwakwalwa kokolo kuma ita ke sarrafa gangan jiki ta sashi ya yi kokar yayi to dan kuma yana shiga cikin wannan inna shaytana yanzahu bainahu kamar yadda muka karanta a baya shedan yana shiga tsakanin mutanen ya raba ya bata tsakanin wane da wane to kuma zai iya shiga kai kuma kai kanka ma ya bata ta. ta ya za a yi shedan ya sa ka yi fada da wane ta hanyar inna shaytana yanzabu bainahu min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina Shi shine shedan ne zai zo ya sa a cikin kwakwalwarka ka tage shi mana kai gaba da shi mana ka kai masa laushi mana ana baka hakuri kana ta hayaniya shine ta uzuhum azza to shi dan ne yake zuwa yana zuga ka ta cikin kokolwarka sai ka ji kai kai kaza kar kai kaza kar kai kaza wannan duka yana daga cikin abin da Allah ya bashi dama bi sautika kuna fahimta to sautin shedan ne yake maka magana in kaga zaka bi shedan in ka ji kana irin wannan hayaniyar to sai ka bi shi bi sautika da ake yi yanzu a lokacin ke sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum yana ta huci ana rike shi yana kubar ni ni kaza yan ana ce kai hakuri duk jijiyoyin abin din su sai manzan Allah zai ce wallahi na san wata kalma da ya faɗa duk yanzu wannan abin da yake jin da ya da ya shi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda wani ne yake sa shi shi wancan mai sashin da zai faɗa Allah ka raba ni da shi da zai tafi in ya dawo kansa shi kansa ba wancan din zaka ya su kuma sai ga ashe ba daidai yake yi ba shi yasa ka lura wanda duk shedan ya masa irin haka in ka zo ka ce da shi ka ce a'udhu billahi min sai ta kai ne da a'udhu billahi saboda shedan ba zai bar shi ya faɗa ba don ya san in ya faɗa zai tafi to shi ko ba zai bar shi ya faɗa ba suna tare da mutumin ne dama haka suke shi yasa duk wanda kace wa idza qila lahu taqillaha akadatul izzatu bil ism in yana laifi kace ka ji tsoron Allah sai ga kuma ya ji girman kai in an ce ka ji tsoron Allah me ya kamata ka yi sai ka ji tsoro sai kai kasa to sai shi dan ya sashi kai din ni zaka ce in ji tsoron Allah kuna fahimta to shine sautin shaydan Allah karama mu da sautin shaydan shi da ibn al-qayyim yake cewa fa kullu mutakallimin bi ghairi ta'a wa musawwitun yace yace duk mutumin da yake yin magana akan abin da sabon Allah kamar yadda ibn jarir ibn tabari muka ce ya ce to wannan dukan sa ya shiga cikin sautu shefa sannan mun fahimci ma'anan wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajlik to sai Allah ce wa sharikum fil abwal ka sanya jarinka ku yi tarayya da su a cikin dukiyarsu shaitan yana tarayya da mutum a cikin dukiya ta hanyar ya zai nemo kudin shaitan yana tarayya da mutum a cikin dukiya ta hanyar ya zai taskace kudin ya ajiye su sannan shaitan yana tarayya da mutum cikin dukiya ta hanyar ya zai kashe duk wanda ka ga shaitan duk wanda ka ga idan zai nemi kuɗi baya zaɓen ta ina kuɗi zai zo kawai a samu kuɗi a samu kuɗi kawai ko ta wace hanya to wannan hannun jari shaiɗan yana cikin haka neman kuɗinsa duk wanda ka ga idan ya zo neman kuɗi yana neman kuɗi ido a rufe a sanadiyar kuɗi zai iya kashe wani don ya samu kuɗi da kuɗi da rai wanne ya fi tsada to zai iya kashe rai wanda ya fi tsada don ya samu kuɗi saboda shi a wurinsa kuɗi ya fi komi tsada a duniya inda ba don kuɗi ya fi rai tsada a wurinsa ba ba zai kashe wani kuma ya je inda shi ta yiwu a kashe shi ba kai yanzu duk neman kuɗin ka ba maganar ka kashe ranka ba ne saboda za ka samu ne don karaya ran shi kuma zai je don ran ya shiga cikin haɗari ko da zai mutu don ya samu kuɗi shi a wurinsa kuɗi ya fi ransa tsada to wannan shi ne wa sharikum fil abuwa. akwai tarayya da shaidan a cikin dukiyarsa duk wanda ka ga idan yana neman kuɗi baya tunanin ya tambayi ta ina ne haram yake yana gani batun haram da halal yana zuwa ne bayan ka samu kuɗi amma za ka nemo kuɗi karka tsaya kana wani binciken haram da halal wannan akwai rabon shaidan a cikin dukiyarsa duk wanda ka ga yana investing ɗin kuɗinsa a non halal investment ya sa kuɗinsa a cikin banki na riba ya sa kuɗinsa a cikin harkar sai da abubuwa na haram sannan kuma ya yi damfara ya yi ce duk abin da zai iya sa kawai ya samu kuɗi da wanda yake iya ɗibar kuɗin wani ko da wayo ko da ƙarfi ko da biro dukkan waɗannan wa sharikum kogil amwal suna da tarayya ne da shaidan a cikin harkar kudinsu kuma baka isa ku nemi kuɗi tare da shaidan sai ka zo ka ce naka dai kai kaɗanka shi shaidan ya matsa ya baka wuri ba tun da tare kuka samu to tare za a kashe kun gane inda matsalar take shi yasa duk wanda ya samo kuɗi ta haram to aina ma yi wajjuhu la ya bi kai. duk yadda kai da shi ba zai yi abun alheri ba saboda ba shi kaɗai ya nemo kuɗin ba shi da shedan ne suka yi tarayya suka nemo kudin kar ka yadda da shedan in ka zo neman kudi ka kuka da kanka sannan idan ka zo idan tare da shedan aka nemo kuɗi, to za ka shiga cikin in ka zo ajiye kuɗin. zaka samu zaka zama cikin yan yahsabu anna malahu akhlada yana gani kudi shine gaba ɗaya matsalar duniya in kana da kudi an warware don haka yana gani kamar kuɗi ma zai iya dawwamar da shi kudi in mutum ya rikice a kansu zai ɗauka kamar zai manta da mutuwa zai kuma manta da talaucin da waɗansu ba sun yi kudi sama da shi amma sun talauce ba zai taɓa tuna irin wannan ba shi kullum kawai ba abin da yake gani illa a nan duniya zai ji daɗi wala in ruji'tu ila rabbi la ajidanna khairan min amun kalaba zai gani in ya koma zahira ma haka zai samu kuna fahimta da kyau sannan kuma wanda ya nemi kuɗi ta hanyar haram to wannan kuɗin ai wanda ya nemi kuɗi tare da shedan to idan ya tashi kashe su zai rinka kashe su ta hanyar banza ne ba yadda za ka yi ku nemo kuɗi tare da shaitan kuma Allah ya baka dama ka ji daɗin kuɗin irin na wanda ya nemo shi kaɗansa ta hanyar halal Allah ba zai baka wannan damar ba na farko daga ciki shi ne Allah zai nuna baya son kuɗinka mafi muni kenan Allah yana ce ku kawo kuɗi in ajiye muku man zalladhi yuqridu Allah qadan hasanan wa zai buɗe akawunt a wuri na ya kawo kuɗin san ajiye masa dan zo ranar kiyama in bashi ad'afan kasira sai in ninninka masa sai in bashi to idan Allah ya tashi wannan kiran duk wanda ya nemo kuɗi tare da shaitan Allah ba zai buɗe masa akawunt ba don haka Allah ba zai karɓi kuɗin su ba wa ma kuma an tuqbala minkum nafaqatu kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum Allah ba zai karbi kudin sa ba shi yasa in ana maganar addini ba zai taɓa da kudi ba in kuma har ya zama zai bayar to ba zai bayar ta yadda Allah zai karba ba ko dai ya ko dai ya zama wa a'fa qalilan wa akda ya bada dan kadan wanda bai kai komai na fatanta cikin kudin sa ba ko kuma in ya zo bayarwa sai dai ya bayar riya'an riya'an nasi sai dai ya bayar don mutane ne su sani sai a yi ta faɗa in ba a faɗi cewa ya bada kaza ba ma haushi yake ji to saboda Allah ba zai buɗe masa account a wurinsa ba domin Allah baya son kuɗin da tare da shedan aka nema kuma tare da shedan za a kashe shi kuma Allah ba zai tare ya da shedan ba jama'a kuna fahimtar illar samun kuɗi ta kowace irin hanya illa ta gaba ta kuɗin shedan shine idan ka samu kuɗin to fa Allah maɗaukacin sarki zai bar shaiɗan ya ruɗe ka akan kuɗin nan kullum sai kana tuna ya za ka yi ka ƙara kaza ya za ka ƙara sa kaza ba zai taba maka tunanin ka tsaya kai kai abin da zai maka amfani ba sai dai kai ta ƙara di investing kana ta ƙara tara kuɗin kana ta tarawa har mutuwa ta zo ta same ka kuma baka gama tarawa ba wannan shine ɗaya daga cikin matsalar da kuɗin shedan take jawo mutum wallahi sai ta sa mutum ya yi ta nema ya yi ta wahala a kan kuɗi ya yi ta wahala a kan kuɗi sai ya tara ya tara sai Allah ya aiko ya ba shi nan ba ta gama tara kuɗin a banza kuma ka tafi ka bar su a banza wannan shine matsalar kuɗaɗen haram da kuma kuɗaɗen da aka nema tare da shaidan sannan ɗaya daga cikin illolin shine Allah zai cire wa kuɗin albarka kai da kake zaune talaka da ka nemo kuɗinka ta hanyar halal sai zama matsalolin kuɗi Allah yana takaita maka su sai zama ɗan kuɗi kaɗan zai iya ciyar da gidanka kuma duk ɗan abin da ka ba iyalinka sai su haƙura sai zama kana zaune a cikin iyalanka cikin zaman lafiya kuma ba wani kuɗi mai yawa kake ba su ba ‘ya'yanka suna girmama ka kuma Allah ya sa suna da ladabi matarka tana son ka kuna ɗan rayuwar ku kuna ɗan amma shi wancan da yake da kuɗi mai yawa duk abin da ya ba da madan ba zai ishe ta ba duk abin da ya ba wa ‘ya'yansa ba zai ishe su ba ya kashe musu kuɗi ya tura su ƙasar waje amma kullum suna tunani yadda za su yi ƙarya su ce masa akwai damuwa kaza don ya sake tura musu kuɗin sannan su tafi can kuma su je su ta kashe kudin ta hanyar banza sannan shi kuma ya hana kansa moriya yadda yake so ya hana iyayensa ya hana 'yan uwansa ya hana abokansa amma madam kuma ta ba wa iyayenta ta ba wa saurayinsa kuma da kudinsa saboda kudin shaidan ne za ka bayar da za ka nemi kuɗi da shaidan ka ce kuma shaidan ba zai sa baki shi ma a faɗi yadda nasa ka son yake ba ai baka isa ba shine wa sharin kumfil abuwa ka yi tarayya da su cikin yadda za su nemo kuɗi sannan yana ɗaya daga cikin illa wannan shine duk kuɗin da aka samu da shaidan ba za a iya cire musu haƙƙin Allah ba duk kuɗin ku da ba a cire masa haƙƙin Allah ba to Allah madaukakin sarki ya ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum shine za a tara wannan kuɗaɗen gaba ɗaya? sai a canza su su dawo koyi sai a narka su yanzu idan mutum a ce da biliyan sai aka mai da su coin sai aka narka sai aka bunka musu wuta a cikin tukunya sai aka ce da shi shiga cikin kudinka ai kudinka ne kudin waye kudinsa ne Allah ya ce kudin ne za a ɗauko an narka yuhma alaiha fi nari jahannam a cikin wannan wannan kudin a cikin ta za a kona shi tukwa biha hum wa junubuhum wa zuhuruhum haka za a dauko ana musu lalata da kudin ana kwara musu shi a fuskar su da gefen su da bayan su ana ce musu zuku ma kuntum taknizu dan taba kudin ka kaji kudin waye kudin ka da a ce ga kudin ka sai a rika wasa masa ana kwara masa kudin sa ai kudin sa ne saboda ana zuwa duk wani abin da aka yi mutum yana ce kudi na kudi na kudi na to sai a can yana sai a ce to ga kudin ka hada ma kanaztum da anfusikum ga kudin kan nan nan fa zo kuma kuntum taknizun dan taba kudin ka kaji wannan yana ɗaya daga cikin illolin tara kudi tare da shaitan Allah ka raba mu da hanyoyin shaitan wa sharikum fil amwal wal aula sannan kai tarayya da su a cikin ƴaƴa yawwa kai tarayya da su a cikin ƴaƴansu magabata irin su mujahid da waɗansu suka ce abinda ake nufi da kai tarayya da su a cikin ƴaƴansu shine ka bi hanyar da ‘ya'yansu ba za su fito masu albarka ba duk hanyar da za ka yi ka rikita ƴaƴansu ka yi hanyoyin da shaidan zai yi kuwa wannan suna da yawa za ka faro tun daga kan kafin a samu ƴaƴan idan kun je nemo uwar sai shaidan ya sa ka je ka nemo uwar da ɗan da za ka haifa shaidanin ɗani to tare da shaidan aka je nemo uwar kuma lokacin da ka zo selection ɗin uwar ka sa shedan ne ya zafa maka uwar to shine wa sharikum fil aulad kai tarayya da su cikin yaya ina ce in an yi aure karshe dai yaya ne to ai uwa ta gari ita ce uwar yaya ta gari uwar banza kuma uwar yayan banza ne don haka idan da shedan za a je nemo uwar zai yarda a nemo uwar kirki idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi zati din kai kokari ka nemo mata mai addini sai shedan ya ce kai matar addini yar ce ga wance classic to idan ka bari shedan ya sa maka baki zai zaba maka mata to tun daga nan ne aka fara sa dan ba wal aula za ku yi tarayya da shi wajen samo ɗan so da akwai rabonsa a jikin uwar ka san ku dole zama akwai rabonsa a jikin ɗan kun gane daga nan inda aka fara abu na biyu shi ne wani in ya ga dama ma sai ya je a samo ɗan ɗan shegi wannan shi ma tare da shedan aka je nemo ɗan abu na uku shi ne idan aka samar da ɗan a cikin process ɗin samar da ɗan a cikin lokacin da zai yi tarayya da uwar bai ambaci sunan Allah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗa a cikin hadisi cikin Bukhari da Muslim duk wanda zai yi tarayya da matarsa sai yayi addu'a to shedan ba zai iya shafar dan ba amma in yayi yi addu'a ba fa to shedan zai zo tare da su yi tarayya da matar to kaga ku akwai rabonsa a cikin ɗan saboda ba a roƙi Allah tsarin shedan ba to shi yasa aka haifi ɗan sai zama ɗan ku ne ba ɗanka ba kuma yadda za ka sa shi a matsayinka na uba shi ma zai sa shi don shi ma ubansa ne sannan kai yana ganin ka amma baya ganin wancan uban ka san ko an fi tsoron wanda ba a gani sama da wanda ake gani don kai in ka zo dukansa zai iya gudu wancan kuma yadda ke shi ba zai gan shi ba don haka kana sa shi shi kuma yana hana shi kana hana shi shi kuma yana sa shi in kana da matsala da ɗanka ka ji inda aka fara ka ji inda aka inda matsalar ta faro ke, wal aulad shedan yana yin tarayya a cikin samar da ƴaƴa sannan yana daga ciki kuma shi shine shaidan yana iya yin tarayya ta hanyar a canza wa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw ni. kowa da aka haife shi ana haifar da akan hanyar Allah ne shedan ne ke canza wa mutane a iyaye ne ke iya canza wa ƴaƴansu mahanga ta addini sai su koma yahudu ko su koma kirista ko su koma masu bautar gunki to idan zai zama haka kai kuma akwai rabon wanda, wanda a cikinsa yake so ya canza ka ba zai bar shi hanyar Allah ba sannan yana daga ciki kuma shine idan akwai rabon shaidan to idan ka zo yin harkokin yaron sai dai ka tashi akan harkokin shaidan ba zai taba barin ka ka tashi a islamiyya ko a makarantar hada alkur'ani ba wannan kana gani akwai ci baya a ciki za ka iya kashe masa ko nawa ne saboda kana so ya karanta professional course amma ba za ka iya kashe masa komi ba akan ya zama ya samu tarbiyya ta addini don ya san wane ne Allah kuma shaidan ya tashi cutar ka sai sa ka kai shi inda ba za a gaya masa waye kai ba sai dai a gaya maka waye shi shaidan bari ku je da abin yake ai dukkan ku kun yi makarantar boko ko kuna kai ma ko madalla an zo wurin wane ne a cikin kwastinsa yanzu ya ɗaga hannu wanda daga cikin abin da ake koya masa ana gaya masa haƙoƙin uwarsa da haƙoƙin ubansa da abin da ya kamata yi wa ubansa da abin da ya kamata yi wa uwarsa duk wanda ake masa ya gaya mu babu amma akwai wanda zai je makarantar addini ba a ga masa haƙƙin ubansa ba akwai wanda zai je makarantar islamiya ba a ga masa biyayya wa uwarsa ba akwai wanda zai je bude alkur'ani bai ga an ce wa bilwalide ne isana ba ba akwai wanda zai bude qur'ani bai je an ce masa hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin ba za a koya maka a ce maka uwarka ta wahala kai kuma ka saka mata haka alkur'ani zai ce amma in ka je makarantar boko sai a koya maka haƙƙin dan adam kuma dan adam din kai ne saboda haka za a koya maka kai amma ba za a koya maka wanda ya kawo ka duniya ba to kai din kuma wancan ne wanda kuke taron nan zaka za a gaya maka waye shedan amma ba za a gaya maka waye babanka ba sannan har ka gama makaranta ba wanda zai zo ya gaya maka cewa akwai wanda ya shigo da kai duniya akwai haƙƙinsa shine Allah ko an taba koya muku waye Allah ba a koya muku wannan to idan uba yana da hankali sai ce waɗannan za su koyar da duniya amma ya kamata kuma in koya wa yaro na lahira saboda a makarantar boko ana koyar da kai yadda za ka gyara rayuwarka amma wani rayuwar kaɗanci ya kamata a gaya mata a kai shi kuma inda zai koyo wa akhiratu khairun wa Afka. to dan da aka haife shi tare da ɗan gubansa ba zai taɓa kai shi Islamiyya ba kuma ba gubansa da wannan wata yarinya lokacin tun ina karatu a malaysia wata rana mun je wani gida a kun mamaki ba zan faɗi wannan ba yarinya na a ƙarshe sai take ce mun don allah malam idan ka je gida inda hali ka je kai a wa babana na ce me ya faru ta ce malam babana ya kawo ni karatu nan ta ce shekarar farko da na zo komawa hutu irin dan karamin hijab nan da suke sawa a nan malaysia dan karami mai dan rufe dan fuskar nan kadai fa ba wa wani babban hijab bane tana isowa airport ita ta sa ne ma don fashion baban yana ganin ta da zage ce ce mata irin wannan abu ne na tura kiki je ki sa I don't want to see this nonsense. Wallahi ta ce mu abin da baban ya ce remove this, remove this nonsense. akan wannan ne na tura ki har can biya miki kuɗi ki je har malaysia just to wear this sai da wara to see this again sai mata cire Shi ne ta ce mun sai ta ce wa baban Baban ina so in yi aure saboda ta je malaysia ta ga ta samu rayuwa free kai ta ga rayuwan baba zai yi ba ba namiji sai ta ce baban ina so in yi aure sai ce ba za ki aure yanzu ba sai ki graduate ce ba ba akwai matsala bai ce ba matsala wata ba wani matsala na gane abin karki damu kawai zai kira rayuwar ki da yake so ki samu su ko koya miki yadda ake akwai da ba matsala karki damu ki gama karatun ki ki dawo ni ma da mamanci haka muka haɗu a can wallahi ta ce mu abinda ubanta da ya haife ta abinda ya gaya mata kenan wa sharikum fil amwali wal aulad ai kaga aya ta yi aiki anan saboda haka wallahi mu kiyaye rayuwar nan kar mu bar shedan ya kwaci rabo a cikin ƴaƴanmu sannan kuma yana ɗaya daga cikin rabon shedan a cikin ƴaƴan mutum shine shedan ya sa wa ƴaƴanka rashin tausayinka wallahi kai ta wahala kana neman kuɗi ka kuma ya ta ganin duk abin da kake ba shi ba kana biyan sa haƙƙinsa ne don ka ba zai taɓa zuwa zai gode maka ba sai dai ta tara maka complex kuma ba zai taɓa jin tausayin ka ba kuma in ka mutu giwa ta faɗi idan ka mutu giwa ta faɗi duk waɗanda suke da hankali cikin masu kuɗi suna ganin alamomi da kuma darusa da izina daga wurin 'yan uwansu waɗanda suka mutu ba su yi aikin alheri ba ‘ya'yansu a ce su yi musu aikin alheri su ce wannan wannan wannan is not concern in baba yana so me yasa da yawa shi ba saboda haka kullum suna ganin ka mai gaji ne akan kuɗinsu kuma wallahi ko ka faɗa ko kar ka faɗa ko ka sani ko kar ka sani ina tabbatar maka duk ɗan da bai samu tarbiyyar addini ba billahi lazi ya ɗauke ka mai gajin kuɗin su ne yana gani kawai ka gama gadin ka ne ka tashi ka bashi wuri amma in ya zo gaban ka zai maka farau farau ne ya ta maka wani ladabi ya ta wane ne ya ta wane ne amma billahi ladabi yana jira ne duka mutu kana faduwa kana mutu na eh, eh baba ba, dadi dadi amma yana tunanin me za a bashi shi kaga ana rigima da shi akan karamin kudin da za a dauka a yi wakafi wa uban amma shi ba ruwansa da wannan a bashi kudi kawai ya kashe shi yasa kuma za ka gane a irin haka ta hanyar irin bills inda yaron zai rinka baka a kan irin lifestyle ɗinsa duk wani mai kuɗi ya san da shi lifestyle ɗin ɗansa ya fi nasa tsada ya san kuma ɗansa yadda yake so ya more ya fi yadda shi yake ballantana lokacin da shi yake irin shekarun yaron lokacin da yake shekarun yaron yana tazaran mazara yanzu ya sha wahala ya samu kuɗinsa wannan yaron kuma ya zo samu a bulus yana ta girma kamar burodi kuma ana ta cika shi kuma yana jira ka mutu kuɗi kuma na sani saboda dama kuɗin wa share kumfil amwal tare da shedan aka nema wal aulad dan ma tare da shedan aka samu wa idhum kuma ba abun da shedan zai maka sai dai ta tara maka alƙawura ya idhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha kullum sai dai shaytan ya ta ka in kai kaza zaka talauce in ka bi na irin suwa ne zaka talauce sannan yana sa shi yana ji cewa duk abin da ya samu dabara ta ce zaga yana koya ma yaron ya kamata ka kai planning a rayuwa ni planning ne ka gana samu wannan ka tsara abubuwan ka karkar kai irin na sauran mutanen nan in za ka yi aure mari only one in ka zo haihuwa get only one, two, three, but if you get so many children, it's going to be a lot of problem on you. duk irin wannan maganganun na banza ya idu hum wa yumannihim saboda shedan yana gani masa duk yaron da ya zo zai ci kudin sa ne shi kuma ya fi ya ci kudin ubansa ubansa ya ci kudin kakansa kakansa ya ci kudin wancan kakan duk ba a yi talauci ba sai yanzu a kansa ne yake tunanin shi yanzu da Allah ya bashi wannan kuɗin yana gani cewa wai in ya tara ƴaƴa za su cinye kuɗin don haka kar ya yi ƴaƴa irin waɗannan irin waɗannan masu tunani na iskif za su shaytan irin su ne matarsa tana da ciki zai ce mata zubar da cikin nan saboda shi bai planning din wannan dan ba Allah ka ganar da mu Allah ka raba shetan da abin da ka ba mu Allah ubangiji ka sa mana albarkar ka a cikin abin da ka ba mu na dukiya da yaya akwai sauran karatu Allah kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh